Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau talata biyu ga watan Janairun sabuwar shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tabbata su ga dan mutan gumel da kanun labarai. To Murtala an tabbatar da mutuwan mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaskiyar ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan jiya Litinin. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai har-har a zirin Gaza inda ta sanar da ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza. daga nan za a ji cewa kasar habasha da jamhuriyar somaliland sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta farko da tarihi wadda za ta ba habashi damar shiga tekun bahar maliya to bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnan jihar filato da ke arewacin najeriya caleb muftuwan ya ce abin da ke faruwa a jihar ya wuce zancen rikicin kabilanci ko kuma fada tsakanin manoma da makiyaya let us call a spade a spade this is simple genocide a jihar bauchi kuma jami'an tsaro ne suka cafke wani mutum bisa aikin samar da iskar gas ba bisa ka'ida ba ko kuma ba ta hanyar da ta dace ba to sai dai fasahar da ya kirkira ta sami kyakkyawan yabo irin waɗannan masu wannan talent da kuma initiative kamata ya yi state government ko federal government taimaka musu Shin yaya yanayin demokuraɗiyya yake a ƙasar da shugabanta mai shekaru 91 a duniya wanda ya kwashe tsawon shekaru 42 yana mulki yake? Muhawarar kenan da shirin muna tsaka mai wuya na yau ya kunsa inda Aliyu Mustapha Sokoto ya so soma sabuwar shekara daga ƙasar Kamaru. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. an tabbatar da mutuwan mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaske ta afku a gabar tekun yammacin kasar japan da yammacin jiya litinin hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da goma a tekun japan da ke gabar tekun ishikawa da wasu larduna da ke kusa mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki bakwai shida a ma'aunin girgizar kasa kuma ta tayar wato ta ta katse wuta tare da rushe gine-gine a yammacin gabar tekun babban tsibirin japan na honshu akalla gidaje shida ne girgiza ƙasar ta lalata inda mutane suka makale a ciki in ji kakakin gwamnatin yoshima hayashi gobara ta tashi a birnin wajima da ke lardin ishikawa kuma an samu katse wutar lantarki a gidaje fiye da dubu talatin in ji shi shugaban amurka joe biden ya ce amurka za ta ba da duk wani taimako da za ta iya Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai har-har arzirin Gaza inda ta sanar ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza yayin da take ci gaba da kai har-har kan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janye sojojin zai rage raɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin dama karfa ayyukan da ke tafi a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga saboda yakin zai ci gaba kuma har yanzu ana buƙatar ayyukansu. su. Rear Admiral Daniel Hagari ya ce ana sa ran ci gaba da yakin. Makasudin yakin yana bukatar dogon fada in ji shi a ranar Lahadi. Isra'ila ta kuma janye tankunan yakinta daga wasu yankunan Gaza a cewar mazauna wurin. a ɗaya bangaren kuma an rufe hanyar shiga tashar fili wato filin tashi da sauka jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta John F. Kennedy da ke New York yayin da masu zanga-zangar goyon bayan Falasɗini suka hallar a filin jirgin a karo na biyu cikin mako guda. Hoton bidiyo da aka fi a yanar gizo ranar Litinin ya nuna motoci suna tafiya a hankali wasu na ɗaga tutocin Falasɗinawa kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. An hana motoci shiga bangaren da matafiya suke bi da yammacin jiya Litinin. sai masu tikitin tafiya ko ma'aikata da masu ɗaukar fasinjoji. Hakanan an takaita zirga-zirgar jiragen ƙasa da ake kira air train da ke ɗaukar matafiya zuwa wurin jirgi na wani ɗan lokaci ga fasinjoji da ma'aikata masu tikiti. Tunan ba da jimawa ba Sarfilu zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, gwamnan jihar Filato da ke arewacin Najeriya Caleb Muftuang ya ce abin da ke faruwa a jihar ya wuce zancen rikicin kabilanci ko kuma fada tsakanin manoma da makiyaya yayin da yake gabatar da jawabin bikin sabuwar shekara ga jama'ar jihar gwamnan mutuwan ya ce lokaci ya yi da hukumomin da lamarin ya shafa za su fuskanci lamarin da gaske domin shawo kansa wakiliyarmu zainab babaji na dauke da karin bayani Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya ce kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Plateau tsantsan ta'addanci ne da wasu ke aikatawa kan jama'ar jihar kuma dole ne a tunkare shi akan ayyukan ta'addanci idan har ana so a yi nasarar dakatar da kisan mutane da barnata dukiyoyi a jihar. A jawabinsa na sabon shekara, gwamnan na jihar Filato Caleb Mutfang ya ce a tsakanin watan Afrilu da Yuni na shekarar da ta gabata an kashe mutane 400 yayin da 'yan ta'addan suka kashe mutane fiye da 160 a ƙarshen shekarar. It is a misrepresentation of facts to describe these needless and unprovoked attacks on our people as a farmer harder clash. Let us call a spade a spade. This is simple genocide. Gwamnan na jihar Plateau Caleb Mutfan kenan ke cewa kuskure ne a alakanta harin da aka kai wa mutane a matsayin rikicin manoma da makiyaya. Mu faɗe shi ƙarara kisa ne na ƙare dangi. I wish to declare a week of mourning from January 1st to January 8th, 2024. Gwamna Caleb Mutfan ya ce ya ware mako guda don yin makoki tun daga ranar ɗaya zuwa ranar takwas ga watan Janairun 2024. Ya kuma buƙaci al'ummar jihar su dukufa da addu'o'in kariya daga masu mugunta da suka tasar wa al'ummar jihar. Gwamnan ya kuma yaba wa hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ta jiha saboda kayan tallafi da suka kai wa waɗanda ke gudun hijira. Sanata mai wakiltar tsakiyar jihar Plateau Dicket Plan ya ce babbar matsalar ita ce yadda maharan ke mamaye gidaje da gonakin al'ummomin da suka kora daga ƙauyukansu. wurare mutum kuma eh, masu kwace ma ana Wata Wato a haƙan ma'adinai kenan. Yauwa, da hmm. da a nema da barbaro a rage irin wannan ayyukan wanda ba tare da permission ba ba tare da izini ba domin kafin ka imani ka samu anajin lasin a san kowa ya kai na roka kuma taimaka masu da su kayakin eh, su gyara gidaje su koma gida ana cikin wani abubuwan duka me yasa ba taba yin arrest me yasa ba taba kama wani a arrest shi a prosecution ne shi kuma ya faɗa wanda ya ya zo tun da baki ne ba shi ne shi sanato lalon ya ce shi ma ya kamata mu samu North Central Development Commission. Wato wata hukuma da za ta gina ko kuma inganta jihohin da suke tsakiyar Najeriya. Mm. Wannan commission za dinga son abubuwa a ciki to da wannan akwai asusu mm. federal gaban tana turo tura kudi a wurin in raye mafanda wannan asusu a gina su dan wuraren tsaro donating ma masu tsaro am providing equipment ma masu tsaro mm. kayayyaki ma masu tsaro mm. so that effectively za su yi tsaro Tuni dai gwamnatin tarayya ta amince da ƙara tura dakaru a yankunan da ake samun matsalolin tsaron don kawo ƙarshen su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu gasar filo ya dawo da karashin labaran duniya. Jiragen saman Rasha sun kai hari a wata jami'a da wani gidan adana kayan tarihi da ke alaka da wasu fitattun masu rajin kare ƙasar Ukraine a ƙarni na ashirin a ranar Litinin, inda mazauna yankin suka sha alwashin gyara barnar. farko ya farfasa tagogi da yawancin rufin jami'ar a gagariyar ta ƙasa a wajen yammacin birnin lviv na ukraine inda stephen bandera wani jarumi ga mutanen ukraine amma mugu a cewar ƙasar rasha ko kuma kremlin wanda ya karatu a can ya ci karo da abin da zai kasance zagayowar ranar haihuwar bandera shekaru 115 na biyu ya lalata wani gidan kayan gargajiya da ke kusa da rom shukvich kansu mutanen biyu sun kasance manya a wato manya manyan jigo a juriya da kishin ƙasa ga mulkin soviet kuma suna da alaƙa da rundunar sojan ukraine upa waɗanda suka yi yaƙi da sojojin soviet a yaƙin duniya na biyu Ƙasar Habasha da Jamhuriyar Somaliland mai cin gashin kanta sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta farko ta tarihi wadda za ta ba Habasha damar shiga tekun Bahar Maliya in ji ofishin firaminista abi ahmad ranar litinin an bayyana hakan ne a birnin addis ababa inda shugaban ƙasar somaliland musa bihi abdi ke ziyara a cewar habasha ahmed da abdi sun rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna ko mou a takaice don haɗin gwiwa a babban birnin habasha ya ce yarjejeniyar na da niyyar yin aiki a matsayin tsarin haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu sanarwar da ofishin ahmed ya fitar ta ce yarjejeniyar fahimtar junan za ta samar da hanyar tabbatar da burin habasha na tabbatar da hanyar shiga teku daga ƙarshe jiya litinin hukumomin shari'a a ƙasar tunisia sun ba da umarnin tsare fitaccen ɗan jarida za'id alheni tare da gurfanar da shi a gaban kuliya bisa zargin ɓata suna kwanaki bayan ya soki ministan kasuwanci in ji lauyansa elheni zai fara zaman kotu ne a ranar goma ga watan nan na janairu akan zargin bata sunan wasu a shafukan sada zumunta lauyansa a hayaci hamani ya shida manema labarai 'yan sanda sun fara kama shi ne a ranar alhamis bayan ya yi tsokaci game da ministan a gidan rediyon cikin gida a wata hira da aka buga a facebook in ji kamfanin dillancin labarai na tunisia sarfilu hashin gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya wani matashi ya kirkiri wata hanyar samar da iskar gas ta amfani da kayan shara na roba. A daidai lokacin da duniya ke mararin wasu hanyoyin samun makamashi maras illa ga yanayi da muhalli. to sai dai yayin da jami'an tsaro suka cafke shi bisa koken makwabta jama'ar unguwa fasahar tashi ta ja hankali har ma da birgewa daga Bauchin ga rahoton Abdulwahab Muhammad. Bincike ya nuna cewar wannan fasahar da ake kira paralysis hanya ce da kasashen duniya ke bi don samar da nau'in makamashi don amfanin gidaje da kuma wasu na'ura. a halin yanzu wani matashi a jihar gombe allah ya bashi fasahar kirkirar iskar gas din ta yin amfani da robobi da leda da kuma tsohon man mota da ya gama amfani rundunar jami'an tsaro ta farin kaya ta ziyarci wajen da ake sarrafa makamashin iskar gas din karkashin kwamandanta bello ma'azu biyo bayan koke da makwabtan da suke wurin da ake sarrafa makamashin na iskar gas din da suke cewa wari ke damun su. Wannan bawa Allah da Allah ya ba dama, ya ba hazaƙa, ya ba shi kuma dama ta gaskiya yunkuri ne yana da kyawu amma dai yunkurin sai sa ba daidai ba but an same su daidai lokacin da suke kokarin fidda kayakin da suka sarrafa domin saidawa ba fetur ba ne amma suna sarrafa abubuwa ne ya ba su iskar gas domin amfanin injinuka da motoci da dai sauran wasu ababe na yau da kullum na kasuwanci ko kuma amfanin gida yana amfani da wasu chemicals can wayanda idan mai saurare jiya ya san wayannan chemicals din sai kuma raw materials na yau da kullum da ake amfani da su kamar tsohuwar taya ledoji na wayanda ake yaddawa cikin gari da kuma injin oil wanda aka yi amfani da shi wanda ya kirkiro fasahar samar da makamashin iskar gadin ya yi bayani wa 'yan jarida game da wannan fasahar makamashin iskar gas Sana bakar Aliyu, ni dan kasuwa ne. Fasaha ne mun je mun samu samu fasaha wanda duk duniya an san ta ana yi. Da muka muka muka yi da ta muka ga Najeriya don yanzu shekara daga yanzu shekara ta yanzu zuwa shekara ta da suka wuce duk yan kasuwa sun shiga jarabawa da sai muka ce to mu ya za mu mu kawo sabon abu mu zo mu to shine sai muka yi research mun shekara biyu muna research kan wannan sabon fasaha na pyrolysis robobi sun yawa an rasa ya za a yi da su shine sai duniya aka zo na eh, masu fasa da suka ya za a yi a dawo da wa'annan abun su dawo mai abu mai amfani muna el trial process ne duk duk first week of december da muka fara just sati ɗaya da shiga sai muka gano akwai ware su muke ta wannan abun bare yiwu a cikin gari ba kuma har ne ba zana hirin su ma yancin sai muka tashi alhamdulillah takardar mu takardun filin muka sama yana nan yana motana muka je can hanyar kwana muka ce muka sai hamdan ba hamdan akan za mu yi relocating to wani irin hatsari ne wannan fasahar ke da shi shin ko za a iya kaucewa hatsarin ga abin da kwamanda bello ma'azu ya ce hatsarin da ke ciki akwai dai environmental hazard and degradation health hazard as well kuma mun gano sighting of uh, one location is very very bad because ya yi shi ne tsakan a uh, gidaje na kwana ba na ayyuka na kamfuna ba irin waɗannan masu wannan talent da kuma initiative to kamata ya yi state government ko federal government ta taimaka musu ta ba su guri keɓaɓɓe wanda za su yi wannan abin har Allah ya sa ya ci gaba. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To gaida Abdulwahab Muhammad. saurare wato kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kuma a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha da shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a ƙasan kamarun in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zai iya gaya maka ma mun koma baya ne zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayinsu aka kama su wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki kowane kai dan adawa ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisa yiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024 kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na tsaka mawuya a wannan shekara din a ƙasar Kamaru yadda paul biya shugaban wannan kasa dan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran 6 ga watan nuwamba shekarar 1982 muna magana shekaru 42 da suka wuce kenan yanzu magana nan da muke da ku paul biya shine shugaban kasa mafi dadewa yana kan karagar mulki a afirka shi ne shugaban kasa a duk duniyar nan wanda ba dan jinin sarauta ba wanda yake mulki ba kakkautawa wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a fadin duniyar nan baki daya ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban kasa da ya girmi paul biya ba shine kowa tsufa to kuma har yanzu da muke magana yana nan kan karagashi ta mulki to akan haka ne wakilinmu na can kamaru wato a birninta yawunde muhammad bashir ladam ya gayyato mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda hudu daga jam'iyyun siyasa daban-daban na ƙasa kamar ciki da jam'iyyar da ke mulki ta paul biya din domin su zauna su duka su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokuraɗiyya a wannan kasa to muhammadu bismillah kai da bakinka masu saurare assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka naku muhammad bashir ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan eh, birnin yawunde wato babban birnin kamaru lallai kuwa maudu'in na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokaradiyya a kasar kamaru mun san cewa kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa to a yau dai eh, muna tambayoyi ne ga manyan baƙi da muka samu daga cikinsu akwai wato malam shehu usman daga yawunde shehu usman assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to she kuma malam muntari hamisu daga wato baminda babban birnin arewa maso yammacin kamaru a yankin ingilishi a nan kasar im malam tare hamisu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah muna nan tare da kuma wato alhaji muhammadu jafaru na jam'iyyar rdpc ko kuwa cpdm eh, shi kuma daga can bertuwa kenan babban birnin gabashin kasar kamaru alhaji muhammadu jafaru assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu daga ƙarshe kuma ga cc ba manga shi kuma daga birnin duwala kenan shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na fsnc eh, cc ba manga assalamu alaikum eh, barkamu da kasancewa tare da kai ina ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura. a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashenmu wato na afirka bakake musamman ma a kasan cameroon in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne don me sa muka koma baya don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza menene kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayinsu aka kama su musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a mrc da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a kawala partin ta kuma akwai 'yan farin hula ma da yawa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan na biyu kuma za ka gani akwai 'yan jarida da yawa da yau a ƙasar cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi hakan nan domin a ji shi ba na tuna da muhammad wazizi da har yanzu ba binne shi ba na tuna da martinez zogo da har yanzu in ka duba mun san yadda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wannan dukka ai ba ka cewa akwai demokradiyya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni na duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a kasan cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana mm, eh, Eh, gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake son kawo kenan na ra'ayi. Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usmanu a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka muhawarar mu ta danganci maganar eh, ci gaban demokuraɗiyya a ƙasar kamaru to a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau to a gaskiya alhaji bashir ladan in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan kasa mai ƙasa ta amfana wani irin ci gaba ƙasa ta samu to in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da ba mu a cikin demokradiyya yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai sha mun demokradiyya sai ya zama abin ya zama wasu tsirahu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya to kaga babban abin da dai za mu gode wa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu ba mu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da 'yan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na boko haram amma fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa amadu ayido ya bar karagar mulki kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700 muna da jiragen sama akalla guda bakwai muna da jirgin ruwa guda ɗaya muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin amma a yanzu komai komai wanda kamaru za ta ɗauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka ɗauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magace to a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar kamau inda magana ce ta gaskiya To, Malam Shehu, wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin eh, sungulla eh, a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka kai ba watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya eh, shafi wato sungulla irin na zaɓe an san cewa a kasar kamaru eh, ba a dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar eh, so shida hakan nan zuwa bakwai akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokaradiyya Alhaji shi ai wannan ta tamu ta kasar kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 a lokacin aka yi zaɓe aka yi yunkurin tada rigingumu marigayi john funji mafi wasu alkalman masu ashashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen amma gudun tarzoma ya ce shi ba zai yi yaƙi koko ba zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiyya shi zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka yiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijirar dole kana ji kana gani in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyan su suka su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyan kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyan su amma sun da suke tsantsan demokradiyyan ita faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yadda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke gaskiya demokradiyya a ƙasar kamaru ita ta kawo mana cikas to a gaishe ku malamai To wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru. Idan Allah kai mu rana wuce za mu zo mu ci gaba da duba me yasa kamar yadda aka fara magana ƙasashen da ba sa demokuraɗiyya a duniya nan sun fi masu demokuraɗiyya samun ci gaba. Kuma shin jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can Kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokuraɗiyya nan ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan. muna godiya ga shi wakilin namu na can birnin yawande muhammad bashir ladan da kuma bakinsa da suka hada da shehu usman da dr muntari hamisu da muhammadu jafaru da kuma sise manga a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington dc muke kare muku kyakkyawar fata a cikin wannan sabon shekarar da aka shiga allah ba mu dukkan alherin da ke cikinta ku huta lafiya to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice To a takaice an tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mafi karfin gaske da ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan a jiya Litinin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da goma a tekun Japan da ke gabar tekun Ishikawa da wasu larduna da ke kusa. Mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki bakwai da shida a ma'aunin girgizar kasa. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai har-har a zirin Gaza inda ta sanar ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza yayin da take ci gaba da kai har-har kan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janye sojojin zai rage raɗaɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar ƙarfafa ayyukan da ke tafi a cikin wannan sabuwar shekara. a ɗaya bangaren kuma an rufe hanyar shiga tashar tashi da sauka a jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta john f kennedy da ke birnin new york yayin da masu zanga-zanga goyon bayan falastina suka hallara a filin jirgin a karo na biyu cikin mako guda hotunan bidiyo da aka kafe a yanar gizo ranar litinin sun nuna motoci suna tafiya a hankali wasu na daga tutocin falasɗinawa kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da karfe takwas na safe agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Kevin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. ma'assalam.